Yanzu sai ku dibi hoto na shidda. Maryamu da mala'ikan Allah Luka Sura ɗaya aya ashirin da biyar zuwa talatin da takwas Bayan da an yi shekaru da dama bayan Ruth, Ubangiji Allah ya zaɓi wata mace domin ta bauta mishi. Sunan wannan mace Maryamu. kuma wannan mace tana ɗaya daga cikin tsatson Rut. Maryamu ba ta taɓa sanin namiji ba, kuma Maryamu tana da wani sarmayi mai suna Yusufu, amma kamin su yi arme, wani mala'ikan Ubangiji ya zo ya bayyana ga Maryamu, ya ce mata, Kada ki ji tsoro, Maryamu. kin samu tagomashi wurin Ubangiji Allah, za ki yi ciki, za ki aihiɗa, za a kira shi Yesu, za ya zama mai girma ɗan Allah maɗaukaki. Maryamu ta ce ma mala'ika, Ni baiwar Ubangiji ce, bari ya zama mini kamar yadda Ubangiji ya nufa. Daga nan sai Ruhu mai tsarki ya sabko ma Maryamu, ta yi ciki, ta aihi ɗa, daga haka ne Maryamu ta zama uwar Yesu, wato macecin duniya.